To bayan dai an jima ana kai ruwa rana a ranar Juma'ar da ta gabata Majalisar Dokokin Jamus ta Bundestag ta amince da baiwa waɗanda suka shafa shekaru biyar a ƙasar fasfo na ɗan ƙasa a maimakon shekaru takwas zuwa goma da ake shafewa a can baya. Sanarwar shakka babu ta jefa dubban mutane cikin yanayi na farin ciki. Wasu 'yan ƙasashen Afirka da muryar Amurka ta tattauna da su. su ma dai sun bayyana yadda suka ji bayan samun wannan labarin. Ni ne Dr. Abdullah Yusuf Hafiz Garba Sokoto. Baki da suke da zama a jamin da rayuwansu na da wuya domin su samu 'yancin zama a cikin wannan gari. Da sauki ya zo to ai, mu za mu yi hamdala. Sunana Umma Aliyu Musa, babban farin cikin da jama'a suka yi shine akwai abubuwa da dama da wannan sabon doka ya taimaka ya kawar akan wahalhalun da ake samu na, da na farko dai maimakon shekara takwas zuwa goma mutum a cikin shekara biyar ma zai iya samun fasfo to yanzu haka dai akwai da dama wanda sun yi shekara biyar ko sun fi ma to wannan ya zama musu abin farin ciki ne nan da za su samu na sunana muhammad awal ya to ana ce alhamdulillah domin sun kawo sauki dai yadda suka yi ya yi daidai ya yi daidai kwarai kuwa kashi goma sha takwas cikin ɗari dai na al'ummar jamus baƙi ne kamar yadda ƙididdiga a ƙasar ta nunar To yanzu dai sabuwar dokar ta amince mutum ya ci gaba da amfani da fasfo na ƙasarsa ta asali, saɓanin yadda a baya dokar ta Jamus ba ta yadda da hakan ba, sai dai akwai ƙasashe kamar ghana da kamaru da dokar ƙasarsu ta amince musu zama 'yan wata ƙasa ba baya ga ƙasar a lokaci guda leo king ɗan kamaru ne da ke son ganin gwamnatin ƙasarsa ta janya wannan haramcin i received the news with so much joy However, as a Cameroonian, I am sad because my country, despite the duk da na ji daɗin wannan labarin, sai kuma murna ta koma ciki ganin a matsayina na ɗan Kamaru kafin na ci gajiyar dokar sai na sallama fasfo na na kamaru kiran da zan yi ga gwamnatin ƙasata ta kamaru ta sake nazari na amfani da fasfon ƙasashen guda biyu sabuwar dokar ta tanadi a baiwa waɗanda suka cika shekaru uku a ƙasar katin ɗan ƙasa na dindindin musamman ga waɗanda suka ba da himma a laƙantar harshen jamusanci da masajewa da al'adun ƙasar. Wannan ya sa Dr. Abdullah Yusuf Hafiz Garba Sokoto, masanin zamantakewar iyali a ƙarƙashin ma'aikatar harkokin cikin gidan Jamus, ya ƙara jan hankalin rukunin da ke fatan samun takardar. Koyon yaren garin wajibi ne, ko da wani lokaci dukkan tulin shekarun da kai a cikin wannan gari sai an kawo ma wanda je ma translation to shi ka ga nan da nan shi su gaji da kai. Kuma ya kiyaye da sabawa ma dokokin garin. Kun kai kwalfayin a baka citizenship a yau, she sun je sun yi binkice irin naka rayuwa a cikin wannan gari. Kana da wasu criminal acts, almisali rashin gaskiya da ta'addanci, don suka ga haka game da wannan ya bar su hana, ana ba wasu amma kai shi a hana ka, kuma suna da gaskiya. To, fasfo na ƙasar Jamus dai na ɗaya daga cikin fasfuna mafi ƙarfi a duniya, inda yake bayar da damar shiga ƙasashe aƙalla ɗari da casa'in ba tare da biza ba. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.